واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله إننا بصافيني صافيني جماد الآخرة ijira annabi sallallahu alaihi wasallam da ya kowace ne ko bai tushi ba bai gube mai dai da lissafiyan kafin gwegi ne ta mafari ya ba bai shi bai ni lissafi gidi bai zini allawi na ga ya fe duniya a gwasan tun na ya da ya fe sai bukhari na ma akwai tuwe na karatu da hadisi ya kpagu bauta da gobe gunici na ji bayani a yi ya zikiri ne wa yi ba kamin jirgin na danga sallaye nan to bayanin cewa da ba kubo itila bayani da ya tiyan shafa ya annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam iti ji bayani ga bayani na gina muka ba su ko iga bai fe da yanayin na alade yi bayanin da ke na zai gurgurin na su kuka yi na kafin ci gaba da karatu na a bayanin na mawaci ko a shekku fai mai jahidin da shirin sai bukari wana ugar dibo shafa shafa na wai wa dibo dibo kuke ya mai dibo dabo na dibo dabo ga waji tabbata da nasayin kurani bai sunnai dibo na ma ga ko kokuba, a daina yi gagan الشفاعة العامة إبو náà أمدي الشفاعة الخاصة بيبو ستاتينا لتا نبي محمد صلى الله عليه وسلم كيف بيبو يبيني fakiyame su kwaya annabawa da cucuji da waliyuji to malaika ya dama bota kuci ga ya shafatul amma kuci ga musu kuyi ga ga manzan da biya sau inda hu illa bi izini dandan na abu da kuci ya mai na sai da izini to ku muji wani a lagwaje ma ko a naga lagwaje ma ko tutu ko a lagwaje ma ko mala'ika je ma ki da ko da na gabo na a da izini to ku su ku a cikin izini ga mala'ika ka da ko wani annabi kaza su shi kaza da kowa ne eh, wala yusfauna illa liman irtada وهم من خشيته مشركون ومن يقل منهم إني إله فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين وكم من ملك من سورة أقوابه وكم من ملك في السماوات والأرض لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى صوت ملائكة ملائكة za malaika ja boza shiga fa kiyama sai amma sai da izini su kai to ko da izini dibezo ya zana boza zane mu a dabone zane so fayi da jibin gona kira ci guba da wani so ne na gai ga a fasil amma na so ga a fasil khasa na la tare sallallahu alaihi na shi ku sai ne ga wa sai ku kuta adi shafa a shafatul hudma eh na fakiya mai kin mai baka tuma ku yi su wannan alitaja fata biki baso ba ko ni eh, ba ni plan tele gudu kwa be kina ga sai ba na ba ji lo amma to gure an ga da biki ba ni muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi ta ga yi ki bayan wuga na ana la ana ha annabi ta da kwa ku ci ga ya da ma ta ji hukunci da na ga aljanna na tsuro aljanna da na ga na tsuro na so bibo na to kafiri ga fani ko ne shari'o to na ji kafiri ta yi na nke da taimako yana da sulala sallami kata zaban mudan ya baki amma ce sinan wato ku so mina ta tafatul khasa na latta da sulala sallami na gayi da na ga ke ji ci ga wa da aljanna na wa da aljanna ga da tebe shafa ya nabi muhammadu na gayi ba cikin annabi ga ke ya da dama wa bi so kai so kuta ga to annabi ya zo aljanna nan abu albarka da sulala sallami na ga danna sai ga aljanna ebi ba ta mawayo ta ci na lata alisalali sulam nan gaye shafa na alisalali sulam a biyan daji abu talibi nan eh inda ka la ta ji man ahbabta walakin nan la ya ji mai sha man jiga a nufi a cikin abu talibi ba ciwon ke alisalali sulam wa gama wu ba wani ya musulmi su kuma duniya tuwaci tuwaci dai manjila bayani bai kim ibn kafir lube na alasu ibn kafir min albidayat wa nihaya ade en e gane jidda ga abu talib wa wace wa gaga we bau na waje da da musulunci na ko kuma wa gaga musulunci wa ga ne bau amma gin tara ya ga gin tara aliki ya ga muna wale ga mu ga ga ga ga ba ga wala kada alimtu bi dina muhammadin من خير أديان البرية malamatu لولا الملامة أو حذار مصبة لرأيت من سمحا بذلك مبينا abu tare da ya kai ganna mai legon ajini muhammadu fauga a ajini gaskiya wuri nina ajini na ta cikin ba fata na dozu da kiwo zargiya da tukuni da bai gimi na zan mu legon ajini sauci wani ungami su ke ungaya da ajini a mu da ya ci musulman da abu daga kafira abu talibin so kuji kyau na zaba waje ga waga na musulmi yo da tafi to anabi wasu a ba anabi ko abu talibin yo daga e wuce sai shiya sai shiya za a daidai daga wuri so su ko addinin shi so buta ta nan ga ibi gona lata na sallallahu alaihi wasallam ashe ku zame ne ji bayani rahimahullah mun ga to abu talibi kila wuce ki albarka eh kila wuce ji albarka yin bibo ne da ma ne bi abu gona hadisi haji da bata gana sallallahu alaihi wasallam abu abu abu talibi fa kiyame mun ga yi nan sokodo a to so sauki a zaba ji yi eh bikin boku rabo zaba sai da ta sai dole kawai guju ma sai duk kwata-kwata ke nuna insana ta yi nuna ko nìkan náà yóò tó sauki a zaba na jiwu na da wani a majiji na babu babu ya kafiri fata sai ko na wani yawon bici ba da gun kawai gato na na bani alalar tare lalisala mu gawon na la abu talido ebo ki ibo ebo na wuyi a nabi na ga abu la abu sai na a nabi ma mada na mu ma da na so kuma ga tabbata to dige mana bu talibi da ga ni da gulu ci dai a shafatul khassa nan su kula ta ni da buna amma ya baki bo zo ya buna e ko yi biye jihad na abu talibi jina mudafa na bu talibi jihad sallallahu alaihi wasallam biye da kwai musulunci farko ya ba musulunci na musulunci da bukata yake mako sarai na abu talibi jikini ji musamman ya sallallahu alaihi wasallam gato aga ga ga asaya daga jijiyadi cikin gwaza ne ji dawa na farko ya caba ya dawe shi ke na asada wancin sa dai nauyi shafa a irkem na nan abu talibu zai wa albarka na tsalifin da nunji mu dafa ya nan ga na na yi tsuttaci a na tsalifin da tsuttaci na ba abu talibu ne ba ta gama yau sai ba lokaci ile da karatu <coughs> babu wurin na layi lo babu listiham fil azab babu na ji bayaniyan kuriya na cina kuriya ga ya liste hamu a ce kuriya fil azal iba e sallayo ke la kuriya ce da yau mai wata lauyi mai wangi ki idon ya wuyi da za ke da wani gawai wuyi za a layo a magagaza kama yi sallah masalaci ne lokacin na zai nisa yiwu a kasu shi kenan ala kuriya ce da na gaji kuriya nan da wuce za a yi sallah so na na ga la kuskure fahimta bai bayan da da cike ta ci go shi ku tame ciki bayani na iza shi gabo sallaga ji eh, a fe la na yi nan maduji wani yi salla ga wato yi dai wato yi ga zane ji ke darajar yin salla ya kasa yana ya jijin wasu a ta gaga to a da ga kudu kuriya na ce ne na yake la maduji wa yuzkar asar na al-imam bukhari labe abai mafarina ngai nga wa yuzkar ala bayani dai ala ya tuga bayani ne ta ke anna kwaman jama'an da ciji ikhtalafu a febe ce da jileba a febe ce da jileba a febe gwamnati febe jiba bebe ji fila zane ba sallayo da don bai wuyi fakara bai Sadu Sadu sa'adu na bi wa kaz ga mai kwazi sa'adu babu mu sai ce kuriya ya kila ebola sa'adu kan ngayi amirul mumini ngayi governor karkashe daula ya na muru ki sai na ngayi alifa kan ga man ji galamari na ji faruwa jira na lalikulun da ya gwe ebe ku ya kadi fiyo kaibata ya kuka siya ga ya kuna gu tsakanin musulmi da bai ranci bi farisawa jinan eh ina mai ka disiya ma sunnar da nuyo da irakin lati bana gu kuce su kwace ya musulmi da nasara ta tiya iranci ji wani so da na wuce ni sun gibe da bin tsakanin musulmi jo min ya kewa daga kamfu nan ba na soja musulmi agbe alaje edo tana dondo ne wa sallo izanne gawa izanne gawa yi sa dogo to shikenan ne ne yana ni e ga ni kuriya ci ayi zana zana ga ji kuriya nan ga ji la da yayi a ci ga majin so um ne lauda na muhimmancin kuriya e bayan e bi bayan gargama duma na kya ga ci giga bai da buta kani da je je ne ne e boye ga je le fi zando da bai zuwa alama ce kuriya ale laifin zanen ga ga gina a ya zandan da laifi ga wani sa wa da ce take da mu ce luba rabuyo ma je ke mun a laifin asali kuriya dai yi mini qur'ani suratu suratu safat man su koya na yan annabi yunus na wa na yunus lamina al-mursalin إذا هبط إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المضحضين فالتقمه الحوت وهو مليم أه؟ النبي يونس تقول من المرسلين من تشيبون إذ أبق إلى الفلك المشحون لو كتنه بيبتي كده يا دنيا يا وانا شد جماعة دينا سو يا نوتي تبالي bale ki ga gina da ta ga izabe da ta ci mana iza ta bi na ala a ce da nun ga ta tabbata un ga da ya ci gona ga iza ta ba ala wa ta da no ibo ma da ba fu fasahama a cikin kuriya le sahama eh babu ma da ittihama na mala ya da nan nan lawo da ga ga sin hawo ni mun ga usul ya filin nan wa da zai ti musahama mufa'ala wa ma da zai ti istihama a cikin iftialu mai fata gan wayo a cikin kuriya baka na minal mutazin kuriya ta ya tinya annabi yunus kuma na nga ga yi zana bele ga gan nga ga yi da ta bina to ala ci da no ba mutafe ya da no ya zo falta kama ulhud huwa malik sai kama bai lauji ta fi da zargi so idan ka to asali kuriya ni ne ba da wani kimi bin qur'ani wannan نايل دا حديثهم بوتا دوجيجي حدثنا عبد الله الإمام البخاري مثلا نتي دا باغونا يفانانو وجميع منشي نوغا ويذكرنا ولو لولا ذلك تسيكت التمرين mai huwa za imam bukhari su ne daga asar wuce da zuwa ta zuwa kabo da kisa ga ta gide Allah wa alam asar mai da wuce ne ku da kisa ga su da gobe biya حدثنا عبد الله بن يونس الإمام البخاري هو لا حديث من الإمام ولي عبد الله بن يونس التنيسي قال أخبرنا مالك متأكد من هو لا حديث من الإمام مالك ابن أنس إمام دار الهجرة آه، عن سمي دقبا من يمتور من إمام مالك سمي سمينا مولى أبي بكر نيوجي أبكرنا أبكر نجي بكر الصديق قال آه بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام أها. وتو سمي ولا حديثنا ابي طالب باب طالب وله بقوال الزياتنا ام انا ابي هريره باب هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال <coughs> ان صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء da ya zawa yin jiga ya ce نجميني تلا يونا تا والصف الأول دا الخير دانغركو نجمين يصفو مفارمين سالونا ثم لا يجدو إلا يصيمو متاجة زي جبا بيجي زمين وصالو جمين وغمو جسفو مفارمين مثلا شو na maje kuna ga gwakwar na bibeji na sai dai a haji kuriya ya sun gaje tila ya ce da samu a ce kuriya ba gan gadda mawucin a tafi ma'ana na tsalatsila mai lawin darjayen sallaye kya da ke da wani garke darjayen sallaye a fi jiwutu ko ba nan eh, a ce a ce kuriya kenan babu shi su tame ni ga e anabi ga ga ya baba na la yi la dan ya na ba na kai wa ga ya dan da tabin lo masalaci da ji da ta da ba da ba yi ji ba ga ga la ku ya ta wanda la dan ba na la je muazzinu ratibwa ne ga don e kem ne dai imamu ratib nan ake ga muazzinu ratibu zai man zai shi ko tale liman da na matsalaci a ga matsalacin nan liman na yi ganaji liman ba abu ne wani shi kenan wani wuce gayar wani kafa biyu ne a yi ya su kwaje a ga matsalaci dana gana yi ladan na dana shi kenan ba na wakakke darja yi ladan boye tuba dana a kuri bilu ga ladan yi tuyi ga da ci sallah yi ma amma ba na layi ladan ya nan ngai gaba ya jijin na ce gaba kuriya a ce kuri yau babon a abishe ku same ni ga gato masalaci gaba ciki misali izaje wa wuta masalaci tu zinwa na wa bi da liman nan zinwa kina bi ladan na za a je da yi ga je da yi mutu tina tu masalaci na ga je da yi kashi ga je da na ishe nan shekku same ni dine lawo ga attaza gon gayi da gayi da danya kemna attaza gon gayi da manyana amma yana da wana da na goyi mun gugu na lewu ji wo mutana su masalati na lila danya ga lili manyo a ah, wizaratul awqaf kemna mutunu baina wani gwamnati da wani gwamnati lila danya ga lili manyo ji wo daga da kiri na gwa lina ga lewu ma ke a ah, za ku jo sayo nusẹ́yìn yóò nusàpù yóò kíwì iná ajá aliza ló gbọ̀ya alina ṣẹ̀rí alákàí dàbí ìgbẹ́sà na aliza na dana na abike kan wiza yi yin a gagan laifi da bana sai da allahu sadu na wa sadu mai so dole ma ga ga to ala kuriya ce nga lizaliya daga wani wuye wa afirka wa afirka da wani wuga igbo na amma wani ne zan wazo da laifin zan na da wato ebe ce kuriya zai ji gaiwa da ya da gaji na wato wuce kuriya ya yi zan gabe su ko gabe ne nan ya wuce kila da ya yi ke ji fata na wayo so ne ke dabwa kan waye gwamna da shi da ya yi masalaci na a za ku zaliyo a za ki nun sako aliyo kashi nun kashi yetu aliyo zano daga aliyo na laifi da mahudagun mu da fuska yin kuriya amma a ji kokari fiye kuriya a nan a yi zaɓen abu a kwalifayi nan ebe ku a ji ba wa ganin ya bago ya lalata ya ma amma kuriya ji ko da sai so a nan tulalata gada na don sallah yawon yin fadalana da yi na don tafi mafari yin fadalana kai da kunan ya ga mutaka ne ya gobe da na sai da kuri to a fi maka kuri a ciki da nuna wa ma dala ya wani wadau ya lamu na mafi taje a shigar da yi zaman jigaske na ganin ya a saka ji sallah na man jigar taje a tafki bi ma'ana bi sallah da farko lokaci pàtàkì àgbẹ̀ lánàá láta sálà zúrù ebó tí mò ń gáde ha jìrọ èyí ha jìra tun da lokacin nan mafari na sallah zuru jina a gaggan pàtàkì ojú ìfọ̀ júmọ́ yìí ló wà gẹ́gẹ́ ìfọ̀ júmọ́ yìí adídá màbí sallah júmọ́ kabla zawali na to da ya yi zaga na daraja na da ya zo tafi nga yi ga sai lokaci na nga ce wata gani mai hau tuba shi zuwa ni e ji kama ka su gama bici gama na musulasu baki gongo wa ma ki ba ne mai to da he zaga ke darja na da yu ta ku da tu da su biyo ba yu da juma na la sabaku ile aya takana lobo aya ji cen ji cen ka lobo zendo da wa don ga kama musulasu jin ma tuyinan nan kafi da ni kele jinin man jigan baku ne gagu ba mu da na uja alistibaku irin ofe da ya na alistibaku manawi uja alistibaku isya ebo na aga e ga gaggana sa musamman ya e ba a tu da nan wajen wajen ya ga cibi e jiga bici ba yi wa tuke da yau to uci je gana sa uci je cibi a aga bai bici na matsalaja

so da mai lawi daraja yan wanda yau na ke juma pataki walau ya lamu na mafil atama da ya zama ji ga ke daraja na damin ya zuci sallah isha da jama'i na wa subhi da ya zuci sallah suba da jama'i na la tawma idza da da sallahu ba ba ne bi jama'i walau habuwan kawai ga wa koko eh uzuri ga je wani wele ga zan wani dikin wa da take kin wada ga wa wangiya kawai koko wa ko ba ga wa lugwa fadala dan gurbin sallah insha Allah wajibi jama'i na be fadala dan gurbin sallah ya subhana wajibi jama'i na wa lugwa ku ba bayan da ga ce ma kawai ga koko a goda musulunci iri ne wa ga ga da ya bana ga wakanda ba ki sallah ki ba da yau ne ki ka kuci wakawo ba na zamu ce fite ke na daga nugula ta fu masu masalaci wuce gaya da um, ya yi masu nasu bayan ɗan na tafi na masalaci wuce a bayan sai babu wuro babu kalami bil azan babu na ji bayani ya ezo gaga da sallaye wani ta iri ba na zanu ci je wa zanu da nan a ja le gai e gai e gai kai a ga igeli ta fi zan shiga yi wa zo ba ga la dukiya oh ba ni majalisa ezo yi sallan da ba ku sallan ya gari gan imam bukhari ga babu dalna ji bayani ga wadda sallo wai salla ga wuce wuce wai ji salla ga wai salla la dan wayo wadda ba ku salla yo wuce gaga bi ma'ana wa salla ba wa ke ga eh wa ga wa ga yi ga wuce ci ba ga salla yi babu na ji bayani kan wadda dama jaci amma ciki boki a lauta jaci da bayani yau ga fasu kuna aka rai mafarin man ka ta yi la'ayi na waga wata kallama suleiman ibn surat man na yi gagan a su sabi yiwu ya ne da muhammad sallallahu alaihi wasallam e yi gagan suleiman ibn surat a ga sunnu ya sani lokaci yi ne ya sa mun gaje musulmi na ga alaɗi ju sunna ba kun ga yi sa ga mafi suleiman a cikin suleiman ibn surat so suleiman tura da sahabi ya da alisallam na yi sallah da yani yi wata mu ta gaggafi a zani da sallah yi go kuda ba ku sallah ku sai ke sallah jikin wa gaba kin gaba a tsiri asarin na man layar imam bukari la ya bana mu'alla kudu ya ya bu da sigar gasu jazmi ne yi kwafi ga imam bukari wani gaji da hadisin ne ga hadisin na ta shuga manulu da ya sigar su jazmi bu wuto makiwu labiya yi musnadda don milita fi kuba tarihul kabir ibakin na lube e yana rita biyun nan eh lemar mistura din nan abin da kampo ba ni soja yi musulmi da na yi makudan eh nke yi sallah mini kampo yan soja yi mun da ba ko sallah yi wani faya muru gula mawu bil haja ga gomu gaggwa mai ga wani da duka dai wani da duka zadai nke ci gaban sallayi wani fende yau so eh da jinna ji uji ga zanar sajiji masu waya amma man da ja allah amalu sahabi kan ci daga wanda mini ya masajirin su shiryo pàtàkì tó bá náà sáábì ìwúgá gàgàn fóun ṣáàtúndó ìrẹ́dẹ̀dá ń lè fi ní sáábà sahaba kẹ́lẹ́ yìí ji wani ji gàgán sai challenge wani ibo na ile da ta ba ne ibo ci wani to ko yana da yi fi bana da mu mu ba ta ba gena aziza da ja gudu shi ya dinina a ke darja ya so ko ya ke darja an da sallame a won tuwa dago ni babu hujja so na da man musura da yadda jinna ji sahaba na kili jimaliya magana ga gan ko da na da ba na sallallahu fata kuma hujja ke wogada sal wogada ba ku baku salla yi wei salla womene bukata ambe tie keno she ku sele lu deina ke misali na bukata ambe ta anne ya wene wonde ye pana ko kuma waje gamban da ke wago waje a a wagagawo amma da yi da cikaji wato cika ba misali mutola misali bai yi shi ku sele la misali ga yi cikan ngake misali wa yi sallah wala da ya yi sallah da gogogogo wacce bai fahimta ga gan gogogogo wannan gogogo kem na goyi na wa mane ya zaki ba zo na tete jin wayi jina wacce na ko so ko da a gogogogo ki ya ji a nyawo gogogogo bu tulawan ji ta e ci gaba da sallah yi bukata wajen ibanon waiwa ga e wuji ga yi gamda cewa da saye na jama'ana na ne ba ta gama ehe ebe na aga kwakwa gamda ci ke da anda ta yi yayin ko gangan so ma ka ka lokacin ma yi sala no ta ka wuji da ba aga be ci sai ba yau ne da ba ta so ya da dan su ko gani asar ba shi na alimamu bukari la'ayina ga wakala al-hassan alimamu hassan ga labasa laifi dabwa an ya da haka ne za matana wowai abin lokaci na wani tallana auki mu ko lokaci na waje kamana ga wuro shekku zemeni wani shari ya ganna ga ezu mata babu dalilin sama don wa yau ba da wani daga yana wajen yi jijina wani zai bai jan wa ake kemi lami eh so imamu hassan ga daga laifi da wani za masa lokacin wani yi sallah ko kuma wani ji kamana imamu hassan ya gaggagaye bayan ita mana gwani na inda ya ta mana daji ma na yi balada shi ne wani kwanu kada yau da ya ta maga dabe wani misalla misali ba ne bai gobe buyu yayi e zaga da ba ku sallan sallan wajen in ta sama a ce wajen ga hukuncin ciwa a ga sallan wani e e mata da sallawa to amma aga daga daga man e zai yi sallah ko e ji fata da sanu mada na ile e ga ga da jini a wujiga wula jini da wula jini la bai zuya amma watakila e ga zan da ci ga wani sanba, ba na mun gona a ya sai ma huyi da kuma ya ma to wuna yi sallar na wuta ya gaba jina wani mutum wani yin wa wa sai bima wani ga so iri wa na hukunci wa zai ne bai sallah ya zane ki sallah mutum matana zane ki sallah mutum matana kabo da lili ta magadabo da sama sallah wani amma wani sallah wani biyo eh da rura ta maci da bai wuce amma inda wajen sallah wa amma wa ga yanzu ko mata da sallah yau ko kuma da kama babu nuga jikin wai ne bai zuwa ezumula dini bebe nauyu yoyi munafinci eh la ta'tadiru eh, eh, eh, kar kafar jumba da imanukum eh jayan ke gazana kula billahi wa ayati wa rasulihi kuntum tastajibu la ta'tadiru kar kafar da imanukum eh so ya zajan kalisarai musamman ezuga ta zane biyu bojiyan

zai yage fahimtar riloci ita na ciwo su hudu jam na goyi na yi lada a shi babu ya kyau anyway ilan ilan kafin gikin ne wata asibacin a hadisiyar sauta da zai gube ne al'imam al-bukhari ga yi ugan حدثنا مسدد أجي كراسو حديث نزا كما بمن يعني مسدد ابن مسرحد ابن مسرفل وتمام مقام قال حدثنا حماد وتمام ذكر حديث نبي من يعني حماد بن زيد عن أيوب دقبا أيوب السقف يعني وعبد العميد بعبد العميد ليه ده صاحب زيادنا abdulhamid kìkì wuce ogun gaye abdulhamid ibn dinari abdulhamid ibn dinar zai ga sahibu ziyadi <coughs> wa asim al-awwal bi asim al-awwal ga mai asim ibn sulaiman al-awwal ki waje fahimta bana abu wale wa gaza ayyub bin hamad bin zaid indika ti de mun dan gurkwe ya hadisin nan Ina hadisin na da ayubu sakti ya yi mai mafari da wani muke la hadisin na da manyu abdulhamid na iga sahibu ziyadi na muke la hadisin na da mawuri zai manta ce asim ibn suleiman al-ahwal so man guta man guta ta na man wa wasa so ga mai an abdullahi na haris a jika sun hadisin da ba manya ne ga abdullahi na haris na ga abdullahi na haris na ejiyoyi ya umma yani eji ya daji ni muhammadu sirin wuci ke ni eba ya yi zage muhammadu sirin ejin daji wuro na ke yi ba ya ji bakuna nga yi manyan manguta ta ne yau na manguta ta ne yi a yi manya amma zai jina to mutu abu labin harisun na ganci ngon da karatun hadisin na kala wani gari ba khatab ibn abbas abdullah ibn abbas bai ga wuce balali eh abdullah ibn abbas bai ga wuce ba ba ba ga mun jifa mun jifa yin daga ga hadisin ne ga ga yake ga juma'a bo e ba wuce ba ne ga guda na wuce ba juma'a yo so abdullah ibn abbas bai ga wuce ba juma'a fi yawmi rada rada hin da mini ba kwai fuwana radugu danake radugo ogon gai edu efona edu dana du ma na ele adu e ba e e de ti e de ne da biga ta da da edu azona aha falamma balaga almu'adhdhin lokacin Allah dan na yi sallana mutuba na wannan ga hayya ala salah wude tubaga fa mara wu ablan na ba zai gabe la dai gato ina wa ga na dan ga ga ya ala salati ma ga ga as-salata bir rihal dan do lu di sallu da ka tuwo ina ne ne e ga de juma ina ma dan do lu da lu di salla e juma so man jigan wa eh, riwaya da ga as-salata da lazim ita takadirin ya amilu ga mai sallu salata sirri hal man da maga riwaya ya zama dabo a da ya rabu dabo a salatu sirri hal sallanana ita takadirin ya hari salatu sirri hal sallan ya jodi da ne ne babu man da bai cike zancin a na blaz na ba su ya gabe na danyi na lokacin kuma ya ala salati na un lugwa ladan ya aya ala salati ga bezo ci gugu gaban a salata sirri hali kashi wani gugu ya ala salata wunde da ta ga annabi Muhammad Rasulullahi ku baba zo mu fe gaban gaban as-salata sirri hali kici wuni yau e ba bayani ce ko bemele mene wani ya ga ganna ko ka na fama yau gana ulugu gaban a salata wani gugagan ayyar salata ebo kibo ebo na kwaziyan asala sirri hali na jikin ki ba ayyar salati mi fata wani hukun so ina zahiri na allahu alam ladanga asalata sirri hali ki ba ayyar salatu ayyar falawa ladayan ayo ko Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah ta ku sallaye ne so daga nawa ga abi masallaci nan in ga mallala fanya as-salata fil bayani na da gikin ji bayan sai bai ki salla e je da wawazo in ba ta mayo ma Allah ya ba baje da lafazin kina kin na lafazin shi da nawa Allah ya ba baje da wani na kenan wa lai ba ke jama amma daidai ba abin da gaje bukasa canjo ibo ne wani abin musulata na to na blam na ba su gabe ladan ya ci na fana nazar alkawmu ba zuwa mila ba zai jama'a na jiji ba gona ta biyu jigan jina a fai ci jini e ga wuro ladan ya yi zala na wala ya da salatu ai ya da salatu ya da salatu ya da fara da fara ina ba shi buga za shi mu na salatu sirri ya wuri ke zama bene babu na ba su ce fakalu ke ta gudan fa'ala haza man huwa khairun minhu ya ya ji mamaki ji da na jaddar daga laganye yi na, a ga na ci daga wa ci daga gwamna ya bani na ga ya nabi muhammadu ga ji tuwo ja ji tuwo sau ya ga da mun yi wasu na wata kila lada yin ilara rayu da ila te ba shi kiririn dondo sai bi eh sallah magaji da ta hanji buyi a mai tuye ga gaza hanji da ta cin hada ji sallah maga ki magaji ya cin abinci sallah na sai da gaza na bawun mani wo da na magaji ya na sai ke da gada wuce jifo eh wuce hakiya ya ji fata kala dan hanji alakalman na sa fito kuna da gaza wa fikin nan ya ga ga ta shahadu anna muhammadu rasulullahi ga zo kuba ya ga as-salata fil rihal as-salata fil rihal du salu da mu ta a to ni mi sala ye go ite ya ta go ga ti amu da lu ju shi a ale ganna da min ya sauke musulunci addinin musulunci da addini ba yi ba waga da yi musulunci rayuci babbin wuce haji shagala haji wala wallahi musulunci wai Da guda musulunci waje kan dondo ala bi zikri lahi tatma ilmin kulub an kani wa aiki ta tashi ka lokaci na fargaba ga da ba na ci ne guja ta ta fi shekwa kala an kina kamin don da an da ya ci wulace ta ba ki musulunci a yanzu eh so ya bolo ce ka ga ga wai na azmatu nan nan man ga da nan azmatu ga man ga ke azmatu wajiba wajibi ro ki wajibi man ga da miri na da inna wani da tun juma juma na idan ji ki ga da nan ju da ni ne ne ko na farilla wuyo ma maga ya je ne ko a samin ba biya wala wani sallah na ji farilla wani sallah na ji da je juma ya na

masa